من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله قال يحيى وسئل مالك عن بكر الفرج من الجور والغاية هل جاء فيه عصر فقال بلغني أن بعض من ملا كان يتوضأ من الغائب وأنا أريد أن أكثر الفرج من البول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yau آه، darasin من na 32 كينا a موطا muwatta ta imam malik a yau 21 ga watan jumadar taniya jira 1428 wanda ya dace da takwas kenan ga watan bakwai shekara ta 2007 na miladiya ƙala ya haya muna har yau muna cikin babin babu ma ja a bawli ƙa'ima babin abin da ya zo a kan yin fitsari a tsaye ya haya mai riwayar wannan ya haya ibn yahya laifi kenan ya ce wasu ila malikun an tambayi imam malik an ghuslil fa an ghuslil farj min al wal kan wanke al'aura wanke al'aura daga bawali da gayatsi hal ja'a fihi athar shin akwai wata riwaya daga waɗanda suka gabata akwai wata riwaya shin akwai wata riwaya da ta zo daga wanda suka gabata al'athar abinda ake ce ma al'athar shine abinda ake dangana shi ya zuwa ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai ko tabi'ai shine al'asar to abinda yake nufi wato shin an samu wata riwaya da ta zo daga wanda suka gabata na daga sahabbai da tabi'ai akan yin tsarki idan mutum akan yin tsarki da ruwa idan mutum yayi bawali ko ya zai tsi faqala sai imam malik yace balagani anna ba'd man maba kanu yatawadda'una min al-ghaib yace labari ya zo min cewa waɗansu akwai daga cikin waɗanda suka wuce daga cikin magabata sun kasance suna yin alwala daga gaibi ma'anar alwala a nan wajen shine ai ya na dubur min alghalib suna wanke bayan su in sun yi bayan gida wa ana uhibbu an aghsila alfarja min albawl ni kuma akan kaina ina so ina son rinka yin tsarki da ruwa yayin da na fitsari wato na wanke gabana da ruwa in na fitsari kamar yadda ya gabata na gaya muku cewa al'adar mutanen hijaz shine cewa ba sa yin tsarki da ruwa tsarkin hoge suke yi sawa'u sun yi bayan gida ko sun yi bawali har ma waɗansu daga cikinsu suna ganin yin tsarki da ruwa wannan al'ada ce ta mata suna ganin namiji ba abu ne wanda ya dace da shi ba to amma shine da aka shi yasa aka tambayi imam bali wannan tambayar akwai wanda suke suke yin haka din suke wa yin tsarki da ruwa daga cikin magabata shine imam malik ya kawo wannan cewa balagani anna ba'd man maba ya kawo riwaya cewa a bi kawo isnadin sa ba ya kawo shi abin da ake musu albalat albalat shine ka faɗi magana ba tare da faɗin isnadin sa ba wato labari ya zo mu in ma saboda ya dogara ga ingancin labarin wa in ma kuma isnadin bai ya manta shi ko kuma an ruwaito ya ruwaito da isna da wasu hanyoyi masu yawa da baya bukatar sarki yayi nasi kan cewa ga waɗanda suka yi wannan riwaya na'am babu ma ja'a fi siwak babu ma ja'a fi siwak قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن سباق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في جمعة من الجمعة يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فارتكبوا ومن كان ومن كان عنده طيب فلا يضره أن مختلف فلا يضره أن مختلف وعليكم بالجواب قال الإمام مالك باب ما جاء في السواك الإمام مالك يتي وانا بابي ني كان أظن ديزو أكن أسواكي السواك بكسر السين أبن دا أيكي نفي shine yin aswaki aikin yin aswaki din ittaka yasafu ittiyakan wa siwaka haka dalika ana kiran shi kansa alar da ake aswakin da shi wannan itacen da ake aswakin da shi kansa ana kiransa siwak kamar da ake kiransa miswak ana kiransa siwak ana kiransa miswak to wannan zai kawo mana abin da ya zo akan yin aswaki da wannan babin imam malik ya kawo ya kare karshen babin wato shirin ai sallah shine babin sharadin cika tsarki kafin mutum ya sallah wato bayan ka gama komai abin da ya danganci tsarki na a bayan ka je bayan gida yayi maganar alwala yayi maganar shafa a kan kufi yayi maganar taimama yayi maganar haila da maganar istihaba to duk wannan duk domin a tabbatar da sharadin wato tsarki kafin ai sallah to daga cikin abin da ya danganci tsarki kafin a yi sallah akwai aswaki aswaki yana daga cikin sunnoni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana ya sunnata mana to wannan babu imam malik ya aka dashi domin yayi bayanin abin da yazo akan aswaki wa haddathani yahya an malik imam malik ya rawaito wannan hadithin an ibn shihab daga muhammad ibn muslim ibni shihab az-zuhri an ibn sabbah shi ibn sabbah sunansa abu sa'id min tiqati tabi'in ana ce masa ubaid ibn sabbah yana daga cikin amintattun tabi'ai wannan hadisin nasa kuma ya ruwaito shi daga abdullahi ibn abbas nan duk da yake ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ibn sabbah tabi'i ne bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya ruwaito cewa daga abdullahi ibn abbas amma hadisin ya zo mausuli da isnadi mausuli a cikin a sunan na ibn maja daga ya rawaito magana ne daga ibn abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi jum'atin min al-jum'a a wata juma'a daga cikin ranar ranakun juma'a wato kenan magana yayi ta a lokacin hudubar juma'a ne ya ma'asharal muslimin ya ku taron musulmi inna hadha ku sani cewa wannan rana inna hadha wannan wato yana nufin ranar kenan yawmun ja'alahu Allahu ida rana ce da Allah ya sanya ta ta to idi abin da ake nufi da id shine duk abin da yake dawo yake kewayowa yake dawowa wato duk ran da ranar ta kewayo rana ce ta daban maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci juma'a idi wato ita ce idin mako kamar yadda yake akwai idin shekara su ne guda biyu idin babban sallah da idin karamar sallah babu wani idi in ba waɗannan in ba waɗannan ba a shekara amma ko kuma idin guda ɗaya ne shine ranar juma'a sune ba wato a ayyana rana ta to idi yana daga cikin abubuwan da shari'a ce kawai take yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai iya shine yake ayyana rana ta to idi domin daukar rana ta to idi a bata wata ta falala da ake yin wani abu na musamman a wannan rana aiki ne na ibada aiki na ibada ku tauqifi ne sai ya samu asali daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dalilin mu na cewa a a wato waɗannan kwanaki na shekara su ne idin shekara su ne idin abha da idin fitr nassi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya hana azumi a ranakun idi guda biyu idil abha da idil fitr ranar juma'a kuma da muka ce idin mako ce wannan hadisi yace inna hadha yawmun inna hadha yawmu eid wannan ranar da kuke gani ja'alahu Allahu ida Allah ya sanya ta ta zamanto idi wato ba mutane ba Allah ba mutane ne suke sanya rana ta zamanto idi ba Allah ne da haka duk wanda suka sanya wata rana ta zamanto idi ba Allah ba to sun kirkiro gida a cikin addini kamar kamar a sanya ranar Kirsimeti ya zamanto idi ko ranar Ista ya zamanto idi eh? ko ranar ranar balantan day ranar farin ciki ranar musayen soyayya wanda da ba mu san shi ba yanzu an an fara yi eh, Eid Nobel kamar yadda suke ce masa wanda lokacin ya zo abinda ake so shine ka aika ma masoyinka kyauta ko dan kati ne na soyayya ka aika masa ko wata yar kyauta wata hadiya ka aika ma wanda kake so ko wanda wato har ma koya ma yara kanana ake yi kan cewa idan wannan rana ta zo lallai mutum lallai yaro ya je ya nemi wata kyauta wadda zai ba ma duk waɗanda yake so da iyayensa da ƴan uwansa da kuma duk wani wanda yake yana son sa to duk wannan mutane ne suka sa Allah ba shi yasa ba haka zalika idin idin gani ga idin gani ake ta ko idin Gani. Eh, na na tafi da eh eh sallar gani sallar gani idin ta kutaha ha shi ma wannan ba Allah ne sa ba in Allah ne ya sa za a samu dalili a cikin alkur'ani ko sunna kamar yadda muka samu dalili na juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha yawmun ja'alahu Allahu idan hmm? to ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba idi bace tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sanya ta ta zamanto idi ba Allah bai sanya ta ta zamanto idi ba dan haka duk wanda ya dauke ta ta zamanto idi hmm, to wannan ya kirkiro wani ba a cikin addini ya kirkiro bid'a yace faqtafilu ku yi wanka ku yi wanka wato a wannan rana rana ce da Allah ya sanya ta idi dan haka ku yi wanka abin da ake so kenan a cikin idi a yi wanka a yi shiri a tsaftace jiki saboda wannan idi wa man kana indahu tibun wanda dai yake ya kasance turare yana da yana da turare fala yadurruhu an fala yadurruhu an yamassa minhu babu laifi a gare shi ba zai fitar da shi komai ba idan ya shafa wannan turaren wato ma'ana ya halatta gare shi kwadaitarwa ne kan ya shafa turare wa alaikum bisiwak ina horonku da yin aswaki abubuwa guda uku suka zo a cikin wannan hadisi na umarni na farko yin wanka dan ranar juma'a yin wanka dan ranar juma'a yana daga cikin sunnoni wannan zahirin zahirin wannan abin da yazo a cikin hadisin nan umarni ne in fagtasilu ku yi wanka dan haka wadansu malamai suka fita akan cewa wankan juma'a wajibi ne farilla amma a sahihin magana wankan juma'a ba wajibi bane mustahabbi ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri man yaktasala yawm al-jum'a fa biha wa ni'mat wa man tawadda'a fal ghusl afdal man yaktasala aywa man tawadda'a yawm al-jum'a fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghusl afdal wanda ya alwara ranar juma'a to ya yi riko da ruksa kuma ma dalla da wannan ruksa wa man ikhtasala wanda yayi wanka fa ghuslu afdal wankan ne kuma wata ran na Uthman ya zo ya makara ya tarar na Umar yana kan mimbari yana hutuba ranar juma'a sai ya ce a wannan sa'ar ne sai ya faɗi uzurinsa ya ce lokaci ne ya ƙure masa alwala kawai ya ce ya to ya ce alwala wudu aidan alwala ma kawai kai ka san kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da ai wanka ta ma sayyidina Umar bai ce masa ya koma yayi wanka ba in ba haka ba juma'a ta bace ba ko ya saba ma Allah sai dai ya tunatar da shi wannan tabbatattar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga idan da kamar a ce sahabbai sun san cewa wankan juma'a wajibi ne da sayyidina Umar zai ma sayyidina Uthman inkari kan cewa da yi wankan juma'a ba wannan yana daga cikin <clears throat> saboda haka daga sunna dalilin sunna da kuma aikin sahabbai ya nuna cewa wankan juma'a ba wajibi bane amma mustahabbi ne yana da sunna ce mai karfi musamman da yake an faɗi hikimar dalilin da yasa ake sallar wankan juma'a din saboda rana ce ta haɗuwa da jama'a ko mutane a wannan zamani kamar yadda ya zo a hadisin Aisha su ne suke su suke yi makawo kansu hidima su ne suke aiki a kasuwanni su ne suke zuwa gona shi hidima sannan kuma lokacin sallah ya kai su masallaci masallacin kuma ba mai tsawo bane ba mai tsawo wanda yake iska za ta rinka shigowa ta rinka kadawa saboda haka idan aka shigo mutane da karin jiki sai ka ji wani irin wari yana tashi a cikin masallacin shi sa Aisha radiyallahu anha ta rawaito take ta kana nasu mahnata anfusihim qila lahum yawm al-jum'a mutane sun kasance su ne masu yi ma kansu hidima ta aiki sai aka ce musu ranar juma'a ina ma dai da za ku rinka yin wanka ina ma da za ku rinka yin wanka don saboda idan an zo wankan ranar juma'a zai tafi da karin jiki amma idan ba a yi wankan ba aka zo juma'a sai ka ji kowa yana jin wahalar zama a cikin masallaci ga shi ko lokacin da ake so a zauna a ji hudu ba a zauna a jira liman sannan in ya zo ya yi hudu a saurara a ji shi sannan kuma a yi sallar a tsawaita karatu za Allah yana karanta suratul qaf a cikin sallar juma'a hmm. saboda haka idan ya zamanto akwai matsi akwai takura ta wari da ake ji a cikin masallaci ta gaba za a yi ibada cikin kwanciyar hankali ba to yana daga cikin hikima ta shari'a dan haka wannan dalilin ya nuna yake nuna cewa shi wankan juma'a nan da ake yi ba wajibi bane saboda an bayyana illarsa illarsa dan saboda tsafta ne illarsa dan saboda tsafta ne amma idan mutum yayi niyyar yin ibada to ya zama to wanka na ibada amma in yi kamar wanka haka wanda ya saba yi na tsaftace jikinsa da niyyar tsafta ba da niyyar wankan juma'a ba ba da niyyar wanka na ibada ba to abin da dai maksudin abin da ake nufi na wanka in ya samu to amma zai samu ladan juma'a ko ba zai samu ba wannan wajhan wanda suke cewa wankan juma'a ba wanka ne na ibada ba wanka ne maqulul ma'ana shikenan wannan wankan da yayi eh, na tsaftace jikinsa ya wadatar masa ko da tsafta fa ne yayi wanda ku yake cewa a wankan saboda sallar ne ba saboda ranar ba kuma wanka ne na ibada to ko da yayi wanka da safin ita shi tafiya masallaci ya kamata ya sake yin wani wankan domin ni domin ya zama to wannan wankan domin sallah ne domin kuma ibada ne kuma wannan wankan da yayi da niyyar yin ibada shine in yayi wankan ko bai sake wata alwala ba alwalar da ya tare da wannan wankan ta isar masa amma in kawai yayi wanka wanda yake dan tsaftace jikinsa ko kuma dan tsaftace jikinsa ranar juma'a dan zai yi ado ranar juma'a ba da niyyar wankan yin ibadar eh, wannan sallah din ba to wannan wankan ya zamanto cewa na ranar ne bai zamanto <clears throat> a bai zamanto wanda zai halatta ma kansa yin alwala ba ya zamanto wankan tsafta wanda ba zai wanda yake idan a kaulin malamai na farko ba zai samu lada ba zai samu ladan wankan juma'a ba sai dai a kauli na biyu da cewa da yake cewa wankan saboda ranar juma'a ne Allah ɗaukacin sarki sai ba shi lada saboda wannan wannan shine abu na farko abu na biyu shafa turare shafa turare shi ma yana daga cikin abubuwan da ake so a yi a ranar juma'a hmm? sannan abu na uku alaikum bisiwa kuma na horon ku da yin aswaki alaikum yana daga cikin lafuzza na umarni umarni ne alaika yana daga abin da ake cewa ismul fa'il hmm? ismul fa'il suna wanda yake na aiki kamar alaika ka lizimci abu an ni ka rabu da ni duk waɗannan kalmo waɗannan suna daga cikin sigogin da ake ce ma asma'ul af'al to kaga umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan umarnin ba umarni ne da shi ma da yake a babinsa na wajabci ba kamar yadda zai zo a hadisan da za su zo daga baya umarni ne wanda yake na sunna a yin asuwaki a tare da kowace sallah nan kaga manzala sallallahu alaihi wasallam cewa ya alaikum siwak ina ina horon da yin aswaki wato ma'ana a kowane lokaci ba tare da kayyade shi da ranar juma'a ba hmm? tunda wancan abin da ya danganci wanka da shafa turare ya hada su tare hmm? yake cewa fagtasilu ay ma wana a ranar kuma man kana indahu tibun fala yadurruhu an yamassahu wanda yake da turare ai a wannan ranar babu laifi in ya shafa turaren amma alaikum bisiwa wannan wani sabon umarni ne ku lizinci shafa ku lizinci yin aswaki ma'ana a kowane lokaci domin a cikin yin asuwaki akwai tsafta a ciki akwai tsaftace baki wanda wannan tsaftar tana taimaka ma mutum tana yana daga cikin abin da ake ce masu salon fitra abubuwa da wato na addini abubuwa na asalin halitta da Allah ya halitta dan adam akai abubuwa guda goma na fitra ne wanda annabawa suke akai daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadda aswad kamar yadda ya zo a hadisin Aisha ashrun min al-fitra ya ambata daga ciki hadda askiwa yin aswaki domin wanda yake aswaki kamar wato ya killace tsaftar jikinsa a yanda Allah yake son jiki ya kasance a ita asalin halittar jiki saboda bisa al'adar jiki saboda abinda kake al'adar baki saboda abinda kake ci da yawan magana za ka ji bakin yana wani irin samani haka zalika abin da yake tasowa daga warin nika abinci daga cikin ciki yana tasowa da numfashi wannan numfashin yana da wari wanda wannan numfashin zai sanya ma baki shi kansa ya rinka wari sai ga mutum yana magana in yana magana sai ga ana sa hanci ana kaucewa hmm? to ga in ana mutum haka ai ba zai ji daɗi ba ba zai ji daɗi ba kana magana daga ana magana ana kaucewa haka ko ana sa hannu haka ba wanda zai ji daɗin haka to ballantana kuma a ce ɗalibin ilimi ne ko malami wanda zai gaya mutane magana maganar Allah kaga ya mugusta maganar Allah maganar Allah da ake so a ji kuma ga mutane ana haka to shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kula da tsaftar jikinsa shi yasa koyaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo ya wuce sai a ji kanshi har ma idan ka zo ka bi hanya in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan hanyar zaka gane cewa manzon Allah ya bi wannan hanyar saboda kanshin ba wai kuma akwai asalin kanshi na jikinsa tunda kamar yadda aka ruwaito cewa guminsa sahabbai suna ɗaukan guminsa su haɗa shi tare da su don ya sanya turaren nasu ya zama to abin da kanshinsa ya kyautata ya kawo suna samun sa wato turaren sai ya kanshi da ba taɓa jin kanshin miski kamar sa ba wannan abu ne na mujiza ne cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan haka ba kuma yana yawan amfani da turare mai yawan amfani da turare ne shi yasa idan ya shafa fuskar mutum in ya shafa fuskar yaro kamar ya fito daga hannunsa ne ya fitar da hannunsa ne daga cikin wakiyar wakiyar mai sai da turare kamar ya sa hannunsa ne a cikin turare ya fito da shi saboda yadda jikinsa yake to bayan turare din ma kuma haka sauran haka yin aswaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da aswaki an tambayi Aisha radiyallahu anha menene farkon abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ya shiga gida tace yayi aswaki shi yasa kuma baya son bakin sa ya warin bakin sa ya baci kaga shi yadda aka san wannan da wannan kaidin aka yi mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shirin suka yi domin su hana shi zama a ɗakin Hafsa ya rinka shan zumar da take bashi aka ce in ya zo ya sha zumar in ya matso kusa da ɗayar ku zai sumbace ta ku ce kai ya rasulla wannan kaci kaci ma'afir ne wannan bishiyar wata bishiya ce mai mai wari kaci wannan daga cikin wannan bishiyar ne ce menene ai ba kinka warin wannan bishiyar ne to sun san sa zai tashi sai ce a ai ba cin bishiyar ne ba daga cikin zuma ne a to ai kudan zuman ne kenan ya je ya sha daga cikin daga furan wannan bishiyar shine wannan warin bishiyar ya biyo cikin zumar har ya shigo cikin zumar da kaga kuma gashi nan har yanzu gashi nan a bakin ka ce to na je ne shan zuma to ta yaya saboda sun san ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya san warin bakin sa ya canza shi yasa baya cin tafarnuwa ya bayyana illar cewa yana magana da wanda ku ba ku magana da su sune mala'iku kuma kamar yadda zo a hadisin sayyidina ali idan mai karatun alqur'ani ya tashi zai karatun alqur'ani mala'ika zai zo ya sa bakinsa akan bakinsa duk harafin da ya fito na alkur'ani ya ringa fadawa cikin wannan mala'ika har ya gama karatun to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku rinka cutar ƴan uwanku fa innal mala'ika tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku abin da yake cutar ƴan adam su ma yana cutar su wari su ma ba sa son kamar yadda ƴan adam ba sa son wari kamar yadda ɗan adam baya son wari haka zalika mala'iku su ma ba sa su. to dan haka in ko mutum tunda mutum ko zai yi sallah musamman sallar dare ya kamata a ce ya kula da yin aswaki dai ya bakin sa saboda wannan mala'ikan da yake zuwa ibadarsa ce in ya ji karatun alkur'ani ya zo ya sa bakinsa a nan wajen an an sa shi wannan zai dole ne ba shi da zaɓi to amma kuma in yana yi yana cutuwa kaga ka cuci bawan Allah bawan Allah da baya sako ka zo kana cutar to kaga ko wannan ya isa ya sanya ka ka gane muhimmancin yin aswad to kamar yadda muka ce nan umarnin haka ya zo mutlaqan alaikum bisiwak wato ina horon ku da yin aswaki a kowane lokaci yin aswaki yana karfafa a lokacai wanda yake zai ambaci waɗansu su a nan wajen shine kamar in an yi alwala idan za a yi sallah haka zalika idan za a yi karatun alkur'ani haka zalika idan idan wato warin baki ya canza ko idan mutum ya ci wani abu mai wari haka zalika idan mutum ya shiga gida haka dalika idan mutum zai haɗu da baki duk wannan lokacin ne wanda yake malamai suka wanda yake akwai dalili da suka nuna kan cewa wato san aswaki yana karfafa a waɗannan lokacin قال حدثني عن مالك قال حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن العارف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك na wa haddathani an malik imam malik ya ruwaito ali an abi zinat daga abdullahi ibn zakwan abu zinat al-madani an a'a araj daga malamin sa al-a'raj ibn hurmus. an abi huraira daga abu huraira kamar yadda muka ce wannan daga cikin isnadin da kowanne inganci malik an abi zinat an al-a'raj yana daga cikin isnadin da suka kowanne inganci da ake ruwaito hadisi da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce laula an shuka ala ummati da ba dan kan na tsananta ma al'umma ta ba la amartuhum bisiwa da na hore su da yin aswaki ai wato da yin amfani da wannan alar ta aswaki domin tsaftace bakin su a riwayar bukhari ma a kulli sala tare da kowace sallah amma nan sai yayi ikhtisari bai faɗi sai kawo ta mutlaqan ya kawo ta mutlaqan la'amartuhum bisiwa da sai na umarce su da aswad nan laula tana daga cikin harfin da yake nuna a hanuwar yin abu wani abu saboda samuwar wani abu harfin tina'in liwujud wato abin wani abu ne aka ƙiyinsa saboda wani abu ya samu abin da aka ƙi shine yin umarni da aswad me yasa aka yin sa saboda samuwar wahala samu wato saboda akwai wahala a cikin al'umma shi yasa ba ya umarni da ya aswaki ba domin da an yi umarni da aswaki ya zama to wajibi to wannan zai zama to akwai tsanantawa a cikin al'umma to shi kuma addinin musulunci addini ne mai sauki babu tsanani a cikinsa babu tsanantawa a cikin addini ma yuridu Allahu ya ta'ala alaikum fi dini min haraj Allah baya nufin ya sanya muku wani kunci a cikin addini kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba ba a taba bashi zaɓin wani abu ba guda biyu face ya ga wanne ne yafi sauki shi zai yi ba wanne ne yafi wahala ba ba wanne ne yafi wahala ba duk da yana da ƙarfin ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa ƙarfin yin ibada da juriya akan yin ibada amma idan aka kawo ibada mai wahala da ibada mai sauki aka bashi zaɓi sai ya ɗauki mai sauki haka Allah ya gina shi akan wannan ɗabi'a shi yasa Allah madaukakin sarki ya sibanta shi da wannan sifar yace mata azizun alaihi ma anittu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai wahaltar da ku to abu ne wanda yake mabuwayi matsananci a gare shi baya san duk wani abu da zai sanya al'umma su a cikin wahala da haka duk wanda ya mai da addini abun wahala ga jama'a to wannan bai bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa kada ku wahala kada ku tsananta kada ku tsananta a mutane wa bashiru wala tunfiru ku faranta mutane mutane rai kanku kore su hmm? kanku kore su kullun ai ta magana wuta wuta wuta wuta kafirci kafirci hmm, kafiri mubtadi'i fa'il al-fasha a rinka nuna mutane at-targhib a dai da su game da Allah madaukakin sarki yake bayanin rahmarsa yake bayanin yalwar rahmarsa kar a sa mutane su yanke kaura daga rahmar Allah a zaman to kamar yadda za a kasance tare da wannan dan bani isra'il da ya je ya kashe mutane mutane ɗari ba ɗaya ya zo ya tambayi mai bauta sai mai bauta ya ce masa ina za ka tuba mabarnacin kamar ka ina Allah zai karɓi tubanka sai ya ji kana ɗarin da shi da ya je ya samu wani malami ya tambaye shi ce waye zai tsaya tsakaninka da tuba waye zai tsaya tsakaninka da tuba kaga me yayi wannan sai ya sanya masa kauna ya sanya masa karfin gwiwa da ku ya zama to ya mai us ya yanke kauna yana gani ya mutu ya lalace ba shi da amfani ba shi da wani amfani amma sai da wannan ya je ya gaya masa cewa da ya kawo masa bishara cewa kana da tuba sai zan kuma wata sabuwar rayuwa ya samu kamar ya samu wata sabuwar rayuwa to wannan shine irin tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya tarbiyantar da mu kuma haka yake a bisa ɗabi'arsa to kun gane yana cewa da ba da kan tsananta ma al'umma ta wato kenan bai yi umarni da aswaki ba dalili saboda a yin umarni da shi akwai karantawa wannan shi ne dalilin da ya nuna cewa yin aswaki ba farilla ba ne domin da farilla ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi ko ya ko da wahala ko ba wahala kuma wani dalili ne akan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi abubuwa Allah yana kyale masa ya ijtihadi ya gani zai yi umarni da su ko zai hani da su yanzu kaga abin nan idan da a ce gabaki ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bashi damar ijtihadi ba to ai kaga da ko da wahala ko ba wahala sai ya yi umarni da shi din an riga an gaya maka cewa wajibi ne to amma an bari a buɗe kan cewa ya duba ya gani menene ya dace kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah Allah yake cewa mun saukar da littafi gare ka da gaskiya don ka hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya fahimtar da kai wato abin da ya fahimta na wahayin Allah sai ya zartar da hukunci da shi wannan shine dalilin ya ɗaya daga cikin dalilan da malamai suke kafa akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi tun daga shi wannan ya yi ijtihadi cewar bai dace ya umarni da shi ba saboda akwai tsanani in ya umarni da shi a kamar yadda nace a wata riwayar ba a cikin watsa ba ta ce ma'a kulli sala a wata riwayar kuma inda kulli sala na da na umarce su da aswaki tare da kowace sallah a wata riwayar inda kullum sala a lokacin kowace sallah a lokacin kowace sallah to wato ma'ana yin aswaki muhimmancinsa yana yana ƙara ƙarfafuwa lokacin da mutum zai kowace sallah sawa'un alfar sawa'un tafarilla sawa'un sanafila shi yasa zaid ibn khalid al-juhani shi ma ya rawaito hadisi mai wannan ma'ana shi ma manzon Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba dan kan na tsananta ma al'umma ta ba da na hore su da yin aswaki yayin ko yayin da za su kowace sallah to zaid ibn khalid al-juhani ya kasance yana sanya aswaki akan rukunansa kamar yanda mai rubutu yake sawa kamar kafinta an san kafin da yadda yake ko ya sa alƙalami akan sa to a wancan zamanin ba mu nan kafin da muka tashi muke gani yana yin wannan to a wancan zamanin alwarraq wanda ake ɗaukarsa haya ake ba shi aiki ya rubutu ya rubuta littafi sai a biya shi kuɗi to shine yake irin mai wannan sana'ar shine yake shine yake wannan sai ya sanya alƙalamin sa akan akan kunnansa to shi zai bin Khalid Juhani aswakin sa yake sawa akan kunnensa. daga zara an yi kama za a tashi sallah sai ya dauko aswakin ya goggoge bakin sa saboda rawin da ya rawaito hadisi shi ya fi kowa sanin ma'anarsa shi ya rawaito hadisin lamartun bisuwa inda kulli wudu inda kulli salat saboda haka haka ya dauki hadisin a zahirinsa sa yayin da za a ko za a tada ikamar kowace sallah sai ya zo ya aswaki wanda ya nuna wato cewa yin yin aswaki din a lokacin da za a yi sallah yana karfafa a musamman saboda fi'ilin wannan sahabi zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu a babu ma kamar a sallah asba da kuma sallar azhar kamar yadda aka rawaito daga wanda daga cikin salaf al-imam al-auza'i yake to ana so mutum ya rinka yin aswaki a koyaushe kuma musamman in zai kowace sallah amma musamman ma sallah azhar sallah asma da sallah azhar la'alla hikimar keɓance waɗannan salloli da ƙara ƙarfafa muhimmancin yin aswaki a lokacin saboda sallah asuba tana zuwa bayan tashi daga bacci kuma an san yadda al'adar mutum in yi bacci yadda yawun bacci zai zo ya sanya yawun bacci abin nan a yadda yake wari musamman ga waɗansu abin halitta ne wani yawan baccinsa ya fi na wani wari amma bisa al'ada idan mutum ya bacci bakinsa warin yana canzawa saboda yawon bacci haka zalika tsakanin tsakanin sallar asuba da sallar azhar lokaci ne mai tsawo da za a yi ciye da yawan magana da harkokin ayyuka shi ma wannan duk zai kawo canzawar yanayin baki to shi yasa yin aswaki a waɗannan lokuta guda a waɗannan salloli guda biyu suka ƙara ƙarfafa kamar yadda ya ruwaito yadda al'auza'i ya ruwaito cewa ya kula daga wajen daga wajen ɗabi'ar magabata shi ko al'auza'i na daga cikin tabi'u tabi'i in yace magabata a wajen sayan sun tabi'ai da sahabbai sun kasance wato suna suna kula suna suna kula da yin aswaki musamman a sallah asuba da sallah azhar farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga ya tashi daga bacci shine yin aswaki yana daga cikin yin hikim yana daga cikin hikimar yin aswaki daga mutum ya tashi daga bacci cewa shi yake fitar da bacci a guje daga ido mutum ya gwada wannan idan da daddare ka tashi in kai irin wanda in ka sa agogo ne ko kuma in ka ji kiran sallah ka ce oh an yi kiran sallah ka dan barin dan juya ka dan ko kuma in ka sa agogo ka ce abin nan kana jin karar ka danne shi kare dame ka ka sake buɗe wata sabuwar shakka ta bacci to in kana son in wannan abin yana damun kana so kai makan ka magani daga ka farka dama ta sa asuwaki a gefen a gefen kanka kana tashi dauko asuwaki ka da kana tashi kai zikirin tashi to dauko asuwaki ka sa a bakin nan da nan zai kori bacci daga idon ya daga cikin hikimar yin asuwaki daga mutum ya farka daga bacci shine farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan haka ne idan dama ya zo kwanciya bacci cikin abin da aka yi sai a dan masa ruwan alwalarsa da asuwakinsa a kusa da shi yana daga ya tashi farko abin da zai sai ya aswaki sannan قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لولا ان يشك على امته لامرهم بالسواك على كل وضوء وحدثني عن مالك مالك يروي وانا حديث دغ ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف دغ حميد بن عبد الرحمن بن عوف az-zuhri an abi huraira daga abu huraira annahu qala cewa shi abu huraira ya ce laula an yashqa ala ummatihi la amarahum bisiwaki ma'a kulli wudu da ba dan kai ya tsananta ma al'ummarsa ba da ya umarce su da aswaki tare da kowace alwala wane ne wannan sallallahu alaihi wasallam kana ji ka san cewa wannan magana me yin umarnin da ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam shine kuma wanda yake shine mai al'umma al'umma ta fice to da ba dan kai ya tsananta ma al'ummarsa ba haka Abu Hurairah ya rawaito wannan daga maganarsa bai ɗaukaka daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma an san cewa hukuncin maganar wanda ya magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi to sauran riwayoyin sun zo ma da tasrihi da Abu Hurairah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an an ashqa ala ummati la martum bil siwaki ma kulli wudu to kun ga wannan hadisin ya ce tare da kowace alwala wancan kuma ya tare da kowace sallah akwai bambanci tsakanin hadisan biyu ko babu bambanci na'am ba bambanci wannan shine ra'ayin wannan su malamai cewa babu bambanci abin da ake nufi da ma'a kulli wudu ai da ma'a kulli sala ma'a kulli wudu tare da kowace sallah ai tare da kowace alwala wannan shine ra'ayin imam malik amma wannan wadansu malamai wanda yake kuma shine sahihi sun tafi akan cewa daban ne wannan daban wancan ma daban in za ka yi alwala ka yi aswaki in za a tada sallah ma ka yi aswaki in za ka yi alwala ka yi aswad wato kafin ka yi alwala ka so yin aswad in kuma ka gama alwala in kuma aka za ka da sallah shi ma ka yi aswad wannan kuma shine aula musamman ganin cewa sahabbai biyu ne suka ruwaito abu huraira ya ruwaito ma a kulli sala da kuma ma a kulli wudu amma zaid ibn khalid ya ruwaito inda kulli sala to kaga zai bin khalid yana idan ma abu huraira ya dauki ya dauki ɗayan ya fassara ɗayan da ɗayan ne to zai bin khalid al-juhani yana da wata sunna tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta nuna yin aswaki yayin da za a yi kowace sallah saboda wannan shine aula idan mutum zai yi alwala ya aswaki kafin ya fara alwala in yana da abin shar aswakin a zamanin su yawanci aswakin da na bishiyar arasu bishiyar ara, bishiya ce wadda take mai taushi mai laushi ba ta da ɗanɗano sannan kuma mai abin da mai ƙarfi yadda yake wato ba ta sauran kewa saboda haka za ta iya goge baki da kyau ta goge haƙora ta fitar da dauɗa da kyau kuma ta fitar da warin baki da kyau ba tare da san ta sanya wa bakin launi ba don haka duk wani abu da yake dama in bishiyar ko ita da bishiyar arak din ko kuma duk wani abu da yake da ma'anar ta zai abin da take yi kamar abin nan abin nan itacen tazargade da ake amfani da shi ko na darbejiya hmm, ko ma brush tare da makilin shi ma duk aswaki ne dai in kayi don saboda an koya muku a makarantar secondary school cewa farkon abin da za ku yi ko ɗan nasiri ne kai an koya maka cewa farkon abin da za ka yi in ka tashi brush your teeth an koya maka wannan in dan wannan kake yi to shi kenan kayi abin nan kayi abin da malamin ku yake so amma baka da lada baka da lada sai kayi niyyar kana yin aswaki na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to in kai ko da makilin ne da brush Allah zai baka lada in kai da niyyar aswaki saboda ka aiki ne wanda yake kowa yana yi amma ba wanda yake samun ladan sa, sai wanda ya halatto niyya sai wanda ya dan koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to da mutum zai iya yin aswaki ko da menene duk abu in ma ya rasa ya amfani da hannunsa in ma ya rasa ya amfani da hannunsa to wajen yin hannun shine waɗansu waɗansu malamai suke cewar mutum ya amfani da wannan ɗan yatsan as da kuma al'ibham babban ɗan yatsansa ya zai yi ya sanya al a cikin bakinsa as a wajen ya to ya fara da sama daga dama ya rika cuccudawa ya zo har hagu sannan ya sa al'ibham a ciki asabbaba a waje a haƙoransa na ƙasa su ma ya cuccuɗa ya to tun daga wato gefen hagu ya to har zuwa dama sannan ya yi amfani da ɗan yatsansa a sababa ya goge saman harshen in yi wannan tamkar ya yi aswaki ɗin ne amma in yi amfani da ala tafi saboda ta fi kaushi bisa ta fi hannu kaushi hmm, ta hannu kaushi sai dai idan mutum dama ya riga Allah ya shi kaushin hannu <laughs> to shi kenan sai Ah, amma idan mutum ya yi amfani da brush din ya wadatar masa brush din ya isa ka amfani da shi da makilin ko ba makilin ko kuma ka amfani da darbejiya hmm, amma kar mutum ya sake da wannan sunnar ya ce dan bai sami irin wannan bishiyar ta arak ba ba zai ba yanzu kaga yana daga cikin a ah, wato kusa yanzu yan kasuwa suna ta fannu ne wato mutane mutane suna yin a hanyar kasuwanci sai amfani aka lura kan cewa mutane sun raja'a ga sunna ga addini to sai kokarin samun kuɗi ta wannan raja'a ta su ga sunna da addini tunda ana son sunna da waɗansu suka kan cewa an raja'a ga sunna da yin aswaki to sun tashi ɗinka riga shaye aljihun aswaki a cikin rigar wanda za ka jira aswaki a ciki to kaga wannan kasuwanci ne amma kuma kasuwanci ne da ka taimaka wa bayan Allah domin su tsaye da sunna ka samu arziki na halal eh, sannan kuma idan ka idan ka idan ka in ka kyauta taniya ka samu arziki na halal kuma ka samu lada saboda ka taimaka wa mutane dan su da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yanzu aka yi kamfaninnuka suna nan suna yin aswaki na arakin sai a sashi a cikin wata leda wanda ba zai taɓa bushewa ba sai ya shekara kana ajiye da shi ba zai bushe ba yana nan a ɗanyensa sai amfani da shi za a gani suna sayarwa a ƙasashen da yake din ana saya in an yi tunda ana abin nan an fahimci sunnar an ana ta kokarin yi amma nan wajen sai ka zo sai ka ga abin nan ta zargada ya zamanto wanda yake ma ta tashi a bakin ka duk zai karkarce ka saboda ba damu da ba damu da yi ba hmm. to waɗannan wannan yana daga cikin dai sunan da ya kamata wato a kula da ita kwarai da gaske kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ce mutum zai sami yarda Allah da yin aswaki kamar yadda zo a hadithin Aisha as-siwak lil fam marbatun lil rabb shi aswaki tsarkake baki ne kuma hanya ta samun yardar Allah ta wa mutum zai sami yarda Allah amma hadisin da ake ruwaitowa cewa sallah da aswaki ta fi sallah babu aswaki sau saba'in wannan bai inganta ba akwai hadisai da aka ruwaito ba ɗaya ba ma ba biyu ba an ruwaito su daga sahabbai daban-daban amma dukkaninsu ba su inganta ba ba su da asali cewa salatin sallah ɗaya da siwa da aswaki ta fi sallah saba'in babu aswaki amma dai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba don wahala ba da yayi umarni da yin aswaki yayin da ko mutum zai kowace sallah sallar da ake da aswaki da ita ta fi sallar da ake babu aswaki da ita akwai falala a cikin ta shi ya sa ma ya so ya yi umarni a rinka yin aswaki abinda kawai ya hana shi yayi saboda wahala to kaga kenan idan mutum zai iya jure ma wahala to albarkacin da ke cikin umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so yayi shi zai same shi albarkacin da ake kaddarawa za ka samu inda umarnin ya zo na yin wajibi to duk da bai zama to wajibi ba idan ka jure ma wahala ka kiyaye yin aswaki tare da kowace alwala tare da kowace sallah Allah zai baka wannan lada da haka mu kiyaye wannan sunar aswaki shine karshen abun karshen aiki na duniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen aiki da mutum zai yi da jikinsa na duniya da hannunsa shine karshen abin da aswaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana kishin gida kan kirjin Aisha radiyallahu anha a ranar da zai rasu da hantsi sai Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq ya shigo da aswaki a hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zafin ciwo ba ma ya iya magana Aisha ce sai na ga ya kura ido akan aswakin da ke bakin Abdurrahman sai na kula cewa la Allah yana so ne hmm? sai ne masa ishara ga aswakin sai ya nuna da kansa na'am sai ta karba ta taune wajen da Abdurrahman ya ci wato ta tsitsige wajen da Abdurrahman ya ci sannan ta tattauna masa shi yayi laushi sannan ta bashi ya sa a bakin sai ya aswaki ya aswaki sannan karshen abin da ta ji shine ya ce Allahumma ila fir rafiqil a'la bayan yayin wannan ya ce Allah ya zuwa ga jama'a mafi daukaka shine karshen abin da kaga yake nan sallallahu alaihi wasallam sai sa Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshen abin da yayi yawuna ya haɗu da yawunsa shine karshen abin da yayi a rayuwar duniya din yace inda zai yi wasiya da ni ne na kowa ya cancanta na ji yayi wasiya saboda sun ga wannan muhimmancin wannan wannan yana daga cikin muhimmancin aswaki mutum dama yana rayuwa akan abin da ya mutu kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa ya kasance yana yawan yin aswaki saboda haka ta a mutuwar sana ya zamanto daga cikin abu shine shine shine shine aiki na karshe wanda yayi sallallahu wa alaihi wasallam الصلاة باب قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة وروي عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن خضرج خشبتين في النوم وقال إن هاتين لنهر مما يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل هذا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استيقظ له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالآذان dan kitabu sala yanzu an fara littafin hadisan da suka zo a kan sallah wadda duk abin da muka yi na gaba kamar shimfiɗa ce lokacin sallah sannan sharaɗin sallah na yin tsarki to yanzu mu shiga cikin ainihin algaya manufar babban manufar shine bayani akan sallah wanda take ita ce fiyayyen aiki dukkan wani aiki wa alamu anna khaira amalikum as-salah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku sani cewa aikin ku da yafi komai shine sallah dan haka duk ba abin da kai sallah ba abin da kai sallah wajen kyakkyawan aiki babu farilla da ta cancanta a kiyaye ta irin farillar sallah sallah cikin nafilfili babu nafilar da mutum ya kamata ya zage dantse akan yawaita ta irin nafilar yin sallah in ka da ƙarin ƙarfi da ƙarin farajin lokaci maimakon ka shagalta da wani abu na aikin nafila ka shagalta da sallah shine wannan shine ra'ayin wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i radiyallahu anhu waɗansu malamai sun ce abin da ya cancanta ka shagalta da shi in dai na nafila ne shine jihadi kamar da yake ra'ayin Imam Ahmad Imam Malik da Abu Hanifa ba suka ce neman ilimi shine ya cancanta ka shagalta da shi in ka da rarar lokaci amma Imam Shafi'i ce abin da ya cancanta ka shagalta da shi na aikin nafila shine sallah kuma hujjar wannan shine alamu anna khayra a'malikum as istaqimu wa lan tuhsu alamu anna khayra a'malikum as-salah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku miƙe ku tsaya kyam akan tafarki amma ku sani cewa ba za ku iya hada dukkan ayyukan musulunci ku ce kun haɗe su kuna yin su hmm? ku yi kokarin daidaitawa daidai gwargwaro dai kowa ya dauki abin da bai iya amma a cikin wannan ku sani cewa aikin ku da komai a wajen Allah ya komai alkhairi shine sallah to yanzu za mu shiga cikin hadisan da suka zo akan sallah ya fara da babu ma ja'a fin nida'i fi sallah abin da yazo akan kiran sallah abu wato abu hadisan da suka zo akan yin kiran yin kira ya zuwa ga sallah an nida ɗaya daga cikin sunayen kiran sallah kenan ana kiransa al-adhan hmm, al-adhan ma'anarsa al-i'lam sanarwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa azanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar sanarwa daga Allah da sa a ranar hajji ba kuma Allah ya ce ma annabi Ibrahim wa azzin fil nas bil hajj hmm? kai suka sanar da mutane kan su zo aikin hajji fa azzana mu'azzinun ayyatu al iru innakum lasariqun wani mai sanarwa yayi sanarwa yayi shi ne yake yayi kuwa to <clears throat> idan kaga sunan haka sunan nasa yazo amma a cikin alqur'ani Allah ya kira shi da annida ya ayyuhal ladina amanu idza eh, eh, eh, idza nudiya lis salati min yawmil jum'ah hmm? wa idan na nadaytum ila salati takhaduha huzwan wa la'iba idan aka kirawo ku zuwa da sallah sai yahudawa da nasara sai su dauki sallar wannan kiran sallar ya zama to abin izgili da wasa kamar da ake yi da a nan ma abin nan kowace sai ka samu wato karnukan yahudawa mm, a cikin kowace al'umma da a da a kasar nan a jami'ar amadu bello gamda kafin abin nan waɗansu suke gaya mana kafin mu shiga jami'a cewa ai da ba a kiran sallah a jami'a daga kayan kiran sallah za a ga an leko ana cewa ana yau ana mutum ihu waya kai shi asibitin mahaukata ya haukace amma sai ga shi yanzu da Allah ya canza abubuwa wa ma isa ma ya ce zai ana kiran sallah to yin kiran sallah yana daga cikin alamomin addinin musulunci yana daga cikin sha'airar islam daga cikin fa'idodin kiran sallah akwai sanar da lokacin sallah da kuma sanar da inda ake yin sallah da kuma tsayar da jama'ar sallah sallah ta zama a cikin jama'a ake yi dan inda ba in ba a kiran sallah ba wanda zai san lokacin jama'ar yayi ba wanda zai san ma za a yi sallar jama'a sai dai kowa ya rinka sallah shi kadai sannan abu na uku yana tsaye daga kiran sallah yana yana da cikin abin da ke tabbatar da alamomin addinin musulunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai kai yaki zai kai harin yaki ga mutane ga wani gari to sai ya saurara har sai lokacin sallah asuba yayi in ya ji an yi kiran sallah to sai ya kame ya san cewa akwai musulmi in ya ji ba a yi kiran sallah ba to sai ya faru, musu shi yasa imam malik ya fita da mutanen gari za su haɗu su yi shawara akan cewa sun daina kiran sallah to wannan haƙƙi ne akan musulmi da suke da daula ta musulunci suke da ƙarfin yaƙi na musulunci su yaƙe su duk da su musulmi ne su yaƙe su su dawo da su cikin musulunci tare da cewa ra'ayin imam malik shi cewa kiran sallah sunna ce mu'akkada amma kuma farilla ce alal kifaya sunna ce mu'akkada da dukkan jama'a suka za su sallah amma ga baki daya farilla ce ta kifaya da kowa ya wajibi ne a yi ta a cikin gari inda mutane gari ga baki daya suka haɗu ba a kiran sallah ko a waje daya to dukkan sun saba ma Allah amma waɗansu za su ɗauke ma waɗansu to shi yasa din yake cewa idan mutane suka haɗu ga baki daya akan sun dane to sun tauga ta farilla daga cikin farillan Allah wanda wannan yake ta kan cewa a yake su wannan dai yana daga cikin wato abin nan din muhimmancin kiran sallah wannan shine ra'ayin jawahirin malamai akwai daga cikin malamai da suka ce kiran sallah farilla ce ainiya wajibi ne duk kiran duk sallar da aka yi babu kiran sallah sallar bari ba kamar yadda kira ayin malaman zahir da waɗansu daga cikin da waɗansu daga cikin malamai daga cikin salaf cewa dole in kiran sallah idan ba a yi kiran sallah ba mutum ya tashi yayin sallah to sallar ta tabbata inganta ba amma sahih abinda jumhurin malamai suke akan shine kan cewa sunna ce mai karfi kuma farilla ce alal kifaya farilla kifaya shine wanda take lizimtar kowa da kowa amma kuma idan waɗansu na iya ɗauke ma wakansu imam malik ya buɗe wannan babin da hadithin da ya rawaito daga malaminsa yahya ibn sa'id al-ansari yahya ibn sa'id al-ansari yana daga cikin manya manyan malamai imam malik da suka kiyaye sunna ya rawaito wannan hadithin daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko yahya ibn sa'id tabi'i ne eh, sahabi shine mai riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i daga sahabi yake riwaya idan tabi'i ya riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsallake wasu tunda bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga abun ba bai faɗi wanda ya gaya masa ba to wannan hadisin shine malaman hadisi suke kira al-hadith al-mursal wannan hadisin mursal ne qal yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad arada an yattakhidha khashabatayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa ya kasance yayi nufin ya dauki itatuwa guda biyu yudrabu bihima liyajtami'a an-nasu lis-salah a rinka buga su da juna da mutane su haɗu a zuwa fa abdullahi ibn zaid al-ansari sai aka nuna ma abdullahi ibn zaid al-ansari min bani thumma min bani al-harith ibn al-khazraj khashabatayn fi an-nawm sai aka nuna ma abdullahi ibn zaid al-ansari wanda yake daga gidan daga gidan banu harith ibn al-khazraj wato daga cikin khazrajin ne sai aka nuna masa itatuwa guda biyu a mafarki wato yayi mafarki gashi an nuna masa itatuwan guda biyu faqala sai aka ce sai yace inna hataini la nahwun mimma yuridu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ai waɗannan itatuwan guda biyu irin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ne faqila sai aka ce masa a cikin mafarkin kenan ala tu'adzinuna bis sala ba za ku yi kiran sallah ba domin sallah ba za ku ba za ku sanarwa da sallah ba da kiran sallah fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina istayqad sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya farka fa zakara lahu dhalik ya ambata masa wannan mafarki fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil adhan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da adhan kiran sallah wannan hadisin kaga mursal amma yanda hadisin ya zo musnad daga shi kansa Abdullahi ibn Zaid din shi Abdullahi sunansa Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbih Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbih sabanin Abdullahi ibn Zaid ibn Asim su su biyu ne masu suna daya a cikin sahabbai amma sun yi sabani wajen sunan kakansu abdullahi ibn zaid ibn asim shi rawaito hadisan alwala wanda ya gabata a cikin muwatta dinnan da muka karanta wanda ya rawaito yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala wanda duk cikin wanda suka sifanta sifar alwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya sifanta yanda yake shafar kai yace fa aqbala bihi ma wa adbara bihi bada bi muqaddami ra'ati ila yanda yake kamar ne da ya gabata a cikin hadisin a cikin muwatta dinnan nabiyun su shine abdullahi ibn zaid ibn abd rabbi dukkaninsu daga cikin ansar ne to shine wannan mafarkin to abin da ya faru kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn umar yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi hijira a shekara ta farko bayan hijira sai aka zo ana shawara yaya za a rinka kiran sallah wanda wanda ya nuna mana yadda musulmi ya kamata su kasance a cikin al'amura masu muhimmanci da suka shafi al'umma kamar sallah a cikin jama'a ta shafi al'umma da ita take tsaida take bayyana alamar a kafuwar addinin musulunci a cikin al'umma aka haɗu a yi shawara hmm? to yana da muhimmanci irin abu da ya danganci maslahar addini musulmi su haɗu a yi shawara da aka yi sai suka waɗansu sai suka ambaci cewa to a rinka amfani da kaho mana kamar yadda yahudawa suke yi yahudawa za su kira da sallar sai su amfani da kaho a hura a ciki sai a tuho waɗansu suka ce a amfani da ƙararrawa annaqus kamar yadda kin nasara suke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka ambaci kaho sai ce a'a wannan ne yahudawa ne shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son muwafaka da waɗanda ba musulmi ba akan abin da yake alamar addinin su ne tunda wannan alama addinin sai ce a'a wannan ne yahudawa ne sai ga aka ambaci kararrawa wanda kamar yadda suke bugawa a coci ko an san alamar su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a zaka yi tasidhun nasara wannan wannan kirista su suke amfani da ita sai aka ambaci wuta aka cikin lokacin sallah yayi abin nan a kunna wuta mana kowa daga ya hango wuta sai ya fito aka ce a wannan ai majusawa ne suke amfani masu bautar wuta farisawa to abdullahi ibn zaid da ya je gida cikin dare sai ya mafarki wani mutum ya zo ya ce a ike ce masa da shawarar da eh, abin da kun ce za ku yi amfani da kararrawa kun ce za ku yi amfani da da kaho kun ce za ku yi amfani da wuta ba na nuna muku abin da ya fi wannan ba fi ce lokacin sallah ya zo ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah yace sannan kuma in za ku yi iqama yace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad qamat as-salah qad qamat as-salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sai je ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna hala ru'ya haqq wannan mafarki ne na gaskiya wato ba daga shaydan yake ba mafarki ne na gaskiya daga Allah da mala'ikun Allah sai ya ce um fa umma alaihi fa alqihi alayhi fa da min ka sauta ya tashi tashi ka ku tafi tare da bilal ka koya masa domin bilal ya fi ka zagin murya ne ya koya ma bilal sai bilal ya ce kiran sallah umar yana jin kiran sallah sai ya fito a guje ya ce wallahi ya na ga wannan mafarkin yace wallahi ni ma ga wannan mafarkin amma sai dai ya abdullahi ibn zaid ya riga shi faɗa saboda haka wannan yana daga cikin dalili cewa <clears throat> a wato mafarki yana zamantowa daga cikin mubashirat akwai mafarki na gaskiya to amma ana kafa shari'a da mafarki ba a kafa shari'a da mafarki sai in mai shari'a ya kafa da shi kaga nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kafa amma yanzu idan kai mafarki cewa an canza kiran sallah ga yadda za a yi kiran sallah shi kenan sai ka zo ka ce mana ai mafarki an canza kiran sallah kai ma ai wannan ruya hat ne ba zai yiwu ba ya eh, wannan kwarai ta kai da su to mafarki yana zamantowa ana aiki da mafarki a zamanin wahayi a tabbatar da shari'a da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shari'a da wannan da wannan mafarki ba shi ya gani ba sallallahu alaihi wasallam alaihi ɗaya daga cikin yan al'ummar sani amma ba zai zama to shari'a ba da mujarradin ya gani sai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shi yasa aka ce malamai almuhaqqiquna a cikin ilimi suka ce duk mutumin da ya ga wani abu a cikin mafarki na kyakkyawan aiki ana sa da kyakkyawan aiki ko ana masa albishir da wani kyakkyawan aiki da yake yi shi to kai ya dogara da wannan mafarkin har sai ya bijirar da mafarkin ga alkitabu was sunna in ya ga abin da ya gani ya dace da littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiki da shi sai zama to wannan kamar ƙarin ƙarfi ne ƙarfin gwiwa ne akan abin da dama can yana nan a cikin sunna da yana nan a cikin kitabu sunna in ko ga in ko ya saba to babu hujja sai a kitabu sunna domin ba ka da tabbacin farkin da ka gani ru'ya haq ne zai iya zamantowa mala'ika ne yake maka tashwishi ai zai iya zamantowa shaytan ne yake maka tashwishi hmm, yake yake nema ya wasa da hankalinka to wannan shine asalin kiran sallah wannan kiran sallah kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Zaid shine kiran shine ɗaya daga cikin salon kiran sallah yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makka lokacin fatuhu makka da za su tafi zuwa yakin ta'if sai ya ji waɗansu sai lokacin sallah ya yi ana kiran sallah sai waɗansu yara suka ji suna kiran ana kiran sallah sai su ma suke yin kiran sallah suna wasa suna izini da kiran sallah ƴaƴan kafirai ne basu musulunta ba daga cikinsu akwai Abu Mahdura Wahab ibn Abdullah Suwayi abu mahdura Allah ya bashi zakin murya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji muryarsa a cikin yaran sai ya ce a kira masa wayannan yaran da aka kirawo su da aka kirawo su sai ya ce su yi kiran sallah kowa yayi da ya ji na abu mahdura sai ya ce zo sai ya ce sai ya koya masa kiran sallah to da tashi koya masa kiran sallar sai ya koya masa shi da kabbara sau hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma sai ya koya masa yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah da sassautan murya ya sassauta muryarsa sannan yace sannan ka sake komawa da murya babba ka sake cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah shine ake cewa at-tarjih a wata riwaya na hadithin abi mahzura yayi ya koya masa da kabbara sau biyu kabbara sau biyu wanda wannan hadisin na kabbara sau biyu tare da tarji'i shine imam malik ya dauka ya karfafa shi da amal ahlil madina yace haka ya taso ya gani ana yi a madina ana kiran sallah a madina shi kuma mutanen makka su kuma suka dauki hadisin a kiran sallah abu mahdura da yin kabbara sau hudu tare da tarji'i imam ahmad ibn hanbal mutanen kufa su kuma suka dauki hadisin abdullahi ibn zaid kamar yadda yake a wani yanzu kusan shi ne shahara a duniyar musulmi baki daya hmm, kamar yadda muke a nan masallaci hmm, eh, ban san watakila waɗansu suna kiran sallar 'yan saudiya to ba na 'yan saudiya ba ne kiran sallar abdullahi ibn zaid to wannan saɓani na malamai kowa ya wato abinda ake a garin su ya yi tasiri a kansa tunda kiran sallah yana daga cikin abinda ɗaruruwan mutane dubannan mutane suke ruwaitowa inda yana da cikin abubuwan da baya ba cikin sauki yake canzawa to shi yasa imam malik shi ya kafa hujja da amal ahli madina abin da ya samu a madina ake yi amma imam abin da yake tara waɗannan maganganu ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya koyar da kiran sallan nan salo daban-daban kowanne mutum yayi daidai ne kamar yadda tahiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutane tahiyya ya koyar musu tahiyya daban-daban kowanne yayi daidai ne akwai irin wannan sabani da shari'a bata damu da shi ba ba a ce kiran sallah sai salo ɗaya kawai za a yi ba saboda in ka ji wani yana kiran sallah ka ji yana kiran sallah irin da ake a masallacin cikin gari kar ka ce a wannan kiran sallah na wanda ba su gane sunna ba ne a ya zo daga ya ya ya tabbata ya cikin hadisin abi mahdura kuma yana daga cikin kiran sallan da amal ahlul madina ya tabbatar da shi a zamanin imam malik hmm? kar kuma a ji muna a ji ana kiran sallah a nan irin kiran sallan sau ya ce a kaji kaji abin nan kaji kaji ahalin yan abin nan din kowa dai da irin abin kan san dai inda mutane to wannan duk jahilci ne ke kawo wannan wannan duk jahilci ne ke kawo wannan idan mutum ya sani ya sai san cewa babu bambanci duk kiran sallah duk ɗaya ne wanda ya ya samu asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin al-ikhtilaful mubah kaga ya Allah a cikin hikimarsa ya sanya hatta kamar mutane ma ta zamanto daban yanzu yau da za a ce gabaki ɗayanmu gabaki ɗayanmu duk kamar mu ɗaya babu bambanci ya rayuwa za ta kasance ba bambanci sam ko ba kamar sa daya yanzu in china ma muna ganin su waɗansu iri hmm? kun san in china ba wanda ya fi kama da juna hmm? muna ganin su waɗansu iri hmm? to a ce da duk duniyar gaba baki daya haka mutane suke to Allah a cikin rahamarsa ya sanya mu ya shakkala mu kowa da irin to hatta a cikin ayyuka hatta a cikin shari'a ma ya shakkala mu sabani wanda yake zai zamanto muna dai cikin da'irar yarda Allah sabanin da ba a so ya zamanto waɗansu suna abin da Allah yake so waɗansu suna abin da Allah baya so wannan shine sabanin da ba a so waɗansu suna addini waɗansu ba sa addini ko waɗansu su ce wannan addini irin wannan zamu bi da shi wannan kuma su ce wa a kanan haka zamu bi da shi amma in dai yadda bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ne a inda ya bada dama ai kowane wato a sassaba a sassaba yanzu kamar rojan tahiyya ne tahiyya mun san an sassaba akwai tahiyyar Abdullahi ibn Mas'ud akwai tahiyyar kamar tahiyyar da Imam Malik yake tahiyyar Umar ibn al-Khattab ce tahiyar matabar abu hanifa da imam ahmad ibn hanbal tahiyar abdullahi ibn mas'ud abu imam shafi ya ɗauki tahiyar abdullahi ibn abba dukkanin su ruwaya ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ko qur'ani ne ma ake salo salo daban-daban na karatun sa, maliki yawmiddin maliki yawmiddin duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a haka to irin wannan sabani idan ya zo a kamata ya mutum a kar ya zamanto azzalimi ya in ya zamanto azzalimi ya inkarin abin da ba shi da sani a kansa kamata ya tambaya ya na wani irin kiran sallah kuma me asalin wannan shi ma wannan ya shi ma wannan kiran sallah ne yana da asali haka shi yana da asali shikenan baki aliku kakka yi rigima a wannan قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد بن الليثي عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن na imam malik ya ruwaito wannan hadithin daga ibn shihab daga aba ibn yazid bin laifi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal yace idza sami'tum al-mu'adhdhin idza sami'tum an-nida idan kuka ji kiran sallah faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ku faɗi irin abinda mai kiran sallah yake faɗa wannan hadithin yana cikin sahihai yana cikin bukhari da muslim a ah, cewa idan ka ji kiran sallah abinda ake so ka yi shine ka amsa kiran sallah kamar yadda zo a zahirin wannan hadisi umarni ne kama da yake umarni ne na babin na babin fada'il eh, bai zamanto wajibi ba amma mustahabbi ne akwai lada mai yawa a ciki abinda ake nufi da ku faɗi irin abinda mai kiran sallar ya faɗa wato in yace Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar in yace ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kace ashhadu anna muhammadar rasulullah in yace hayya ala sala kace la hawla wala quwwata illa billah in yace hayya ala falah kace la hawla wala quwwata illa billah allahu akbar kace allahu akbar allahu akbar kace allahu akbar yace la ilaha illallah kace la ilaha illallah to wannan shine yadda aka yadda aka ce a kiran sallah ba kamar yadda muke ban an ce ashhadu an la ilaha illa ce wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadu rasul sallallahu alaihi wasallam eh an sana sallallahu alaihi wasallam amma ga a lokacin da abin da aka ce ka faɗa hmm? in an ce la ilaha illa ce muhammadu rasulullah wato kamar dai yadda ake wato mun na wani lokaci ne ganin kamar dai mun tasirantu da irin anshin shata din nan ne wato kowa akwai abinda abinda shi abin nan sarkin waka zai faɗa akwai abinda yan anshi za su faɗa na cika waka to abin ba haka bane a babin shari'a in aka ce ashhadu an la ilaha illallah ce kai ma ashhadu an la ilaha illallah ba ka kace wahdahu la sharika lahu an san wahdahu la sharika lahu hmm? Hmm? amma nan wajen ba wajen wahdahu la sharika lahu ba to idan in ko mutum in bai yi wannan ba ladan da ake bayarwa nan ba za ka samu ba ba za ka samu ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan hadisin Abdullahi ibn Amr bin al-As idan mai kiran sallah ya kiran sallah ku faɗi kutankucin faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ku faɗi irin kutankucin abin da yake faɗa thumma salullaha li alwasila sannan ku roƙa min alwasila wato daraja ta wasila wanda Allah madaukakin yace fa innaha darajatun la tanbaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an anahu daraja ce a cikin aljanna ba ta dacewa sai ga mutum ɗaya daga cikin bayan Allah kuma ina kauna ni ne wannan bawan Allah inji manzon Allah sallallahu yace faman sa'ala li Allah faman sa'ala li alwasila wajabat lahu duk wanda ya roƙa min wasila to a shafaa ceto na ya tabbata a gare shi to ga murakkab ne daga wayannan abubuwan za ka samu ceton idan kai amsa kiran sallah sannan kuma ka roƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwasila amma in ba kai ba in ka je kai abinda waɗansu ma har sun ƙara wani abu wani lakani wayan an cace da annabi Muhammadu Rasulullah sai kai sallallahu alaihi wasallam sai ka shafa kan idan wayan kai haka ba za in kai in kai haka shikenan babu sauran ciwon ido gare ka za ka samu waraka daga ciwon ido wanda yana daga cikin abubuwa da ba su da asali a cikin addini asalan ma ba a ce ka ce sallallahu alaihi sallam lokacin da aka ga ashhadu anna muhammadar rasulullah ba cewa aka kai ma ka ce ashhadu anna muhammadin rasulullah wato yana faɗa kai ma irin wannan shaidar kai ma ka yi ta to wannan yin wannan amsa kiran sallar shine zikirin da aka fi so mutum yi ko kana karatun qur'ani ne ka tsaye da karatun qur'ani ko kuma ka rinka karkace ai sai ka gama karatun qur'ani sannan kuma ka zo aka ce zaka amsa a'a kana cikin karatun alqur'anin ka rinka amsawa in ma ba za ka iya tsayawa sai an gama kiran sallar ka amsa ba amma irin kiran sallah wanda yake mai tsawo din nan wanda ake minti biyar ko minti shida ake ana kiran sallah ai babu laifi kana karatun watakila kafin ya gama shaidu Allah la ilaha ka karanta aya uku watakila haka zaka iya hadawa ai ko eh, tunda za to in za ka iya hadawa aljamu bainal qawlain aw da tafji in za ka iya hada dubin take kai amma in ba za ka iya hada ba to abin da yafi ka dakata ce wannan zikiri da yake muakkati ne Ko wanda lokaci yana da zikirin da ya dace da shi in kiran sallah ake zikirin da ya dace shi ne ka amsa kiran sallah shi ne zikirin da ya fi kowanne ba ka ce a ai karatun qur'ani nake alqur'ani shine afdalul zikr kwarai alqur'ani shine afdalul zikr ba zikirin da ya kai alqur'ani amma lokacin kiran sallah ga abin da aka fi so kai saboda aka kai karatun alqur'ani ya hana kai yin wannan afdalul zikr to in kana sallah fa ana kiran sallah kana sallah ana kiran sallah kana sallah nafila ko farilla shi kuma ya za ka shi ma za ka fa qulu mithla ma yaqulu al mu'adhdhin eh? sai ka shiru inna fi salati la shughla akwai shagali a cikin sallah to amma ai shagalin da ke cikin sallah ba zikiri bane ai ba abin da ake nufi akwai shagali a cikin sallah akwai abin da zai dauke mu hankalin mutum daga wato akwai abin da zai a sallah tana wato tana dauke hankalin mutum daga dukkan wani abu to abinda da sallah take yi din da take dauke hankali daga dukkan da take dauke hankalin mutum abinda ake a cikin sallah din zikiri ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna hadhihi as-sala la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas wannan sallar zantuttuka na mutane baya cancanta baya dacewa a cikin inna ma hiya tasbihun wa tahlilun wa du'a wa qira'atul qur'an tasbihi ne da hailala da karatun alqur'ani to saboda haka duk wani abu da yake jinsin zikiri wannan ana yin sa a cikin sallah dan haka as-sahih shine cewa in ana kiran sallah kana cikin sallah in ta nafila ce za ka amsa inda jamahirul malamai in sallar nafila ce jamahir mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa ko ana ana cikin sallah nafila kana jin kiran sallah ka rinka amsawa ko a cikin sujada ne to amma sun kayyade cewa idan yace hayya ala salah kace la haula wala quwwata illa billah kar ka tafi a zahirin abinda hadisin yake cewa faqulu mithla ma yaqulu in an ce hayya ala salat kana kace hayya ala salat hayya ala falah kace hayya ala falah a kai ma kace in an ce hayya ala salat kace la haula wala quwwata illa billah saboda wannan zikiri amma in kace hayya ala salat ku zo zuwa ga sallah ai wannan sallah kake ku taho zuwa ga sallah wannan ba kira bane ai wannan ba bugiran sa bane kana cikin sallah bai kamata kai wannan lafazin ba in yace hayya ala salati ce la haula wala quwwata illa billah akwai waɗansu da suke cewa amsa kiran sallah din in an ce hayya ala salati shine mutum shi ma yace hayya ala salat suka tafi a zahirin hadisin Abu Sa'id tunda an ce ku faɗi irin abin da ladani yake faɗa to amma irin abin da ladani yake faɗa ba wai iri ne ba wai kamace wanda yake tai daidai wa daida ba domin ɗaya domin hadisin Muawiya ya fassara cewa ga yadda za ta faɗi kwatankwacin abin da ke yake faɗa yi ce hayya ala sala manzo ala sallallahu alaihi wasallam ce kuce la haula wala quwwata illa billah an fahimta to a sallar farilla fa in ana kiran sallah shi ma zaka amsa a sallar farilla riwayatain wajen imam malik al-mashhur a wajen imam malik ba zaka amsa ba amma akwai riwaya da aka yi daga imam malik da waɗansu daga cikin malamai cewa a sallar farilla ma ka saboda aiki da zahirin wannan hadisi aiki da zahirin wannan hadisi idan mutum ya babu laifi ƙarin lada ne eh. idan mutum yana idan mutum ya ji kiran sallah fa irin na na irin na kiran sallah na rediyo eh a ko yana cikin mota yana kiran sallah a rediyo ya ji kiran sallah saudiya eh sai ya amsa saboda zahiri zikiri ne ake eh, zikiri ne sai mutum ya amsa ko irin telefon din da ake sa kiran sallah da yake ko irin mutum masu kwamfuta da suke sa kwamfuta su lokacin kiran sallah ya in lokacin sallah ya sai su an fara kiran sallah shi ma duk mutum ya amsa tunda wannan abin nan a a wannan kiran sallah ne tunda ya kunshi alfaz din kiran sallah din ko ba lokacin kiran sallah bane in kaji ka amsa tunda kira ne wannan kira ne wanda Allah madaukakin sarki yake cewa tunda maza wanda Allah ne yake so tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ya ubangijin wannan kira wanda yake cikakke wannan addu'a wanda take cikakkiya haka maza Allah ya kira ta addu'a tamma hmm? haka ya kira ta to saboda haka in mutum ya ji wa'annan lafuzan saboda albarkarsu shi ma ya faɗa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya amsa ya amshi ba irin amshi ba irin amshin mu ba irin amshin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar <clears throat> to amma yana ban daki ba zai amsa ba ba saboda ba wajen ambaton Allah bane sai dai wadansu malamai sun ce ya amsa a zuciyarsa ya amsa a zuciyarsa aka ce Allahu akbar a zuciya ce Allahu akbar kamar yadda suka ce idan mutum ya manta da ya yi zikirin Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith har sai ya shiga cikin bandaki yayi a zuciyarsa to suka ce in an ji kiran sallah din ma yayi a zuciyarsa wannan ra'ayin waɗansu malamai ne wallahu ta'ala a'lam ina ganin za mu tsaya a nan wajen sai Allah ya kai mu mako mai zuwa mu karasa hadisan babin sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا ضرر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yawa آه، يا sun tambayoyi a yi hakuri sai إن شاء zuwa insha Allah to tambaya daya yawa an aka a sallah asuba aka ce as-salatu khairun minan nawm sai ya ce as-salatu khairun minan nawm amma a cikin sallah ne kai ya faɗa in ba a cikin sallah bane aka ce as-salatu khairun minan nawm ya ce as-salatu khairun minan nawm haka zalika mai mai kiran sallah wajen ikama ma haka ake in an ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar amma an ce qad qamati as-salat sai ka ce qad qamati as-salat kar ka ce aqama Allahu wa adama hadisi bai inganta ba